yi su ɗaya bayan ɗaya sai dai mu ci Allah isa mu ga wannan watan da rai da lafiya kuma Allah ya ba mu ikon yin azumin kuma Allah ya ba mu albarkacin da take cikin watan idan har Allah ya yi za mu gani kuma Allah ya mu gan shi da lafiya kuma mu gan shi cikin aminci kuma Allah ya yarda da mu ya yarda da ibadar da za mu yi kuma Allah ya sa mu shi cikin farin ciki to kafin mu fada ko kuma mu ci gaba da abin da za mu bari mu dan yi wannan zuwa ga mata masu kishiya don wannan rubutun ya ji hankali na sosai sai na ga barin ga yan uwana mata su ji to me sirrin ne ku ji sirrin wata mata yanda take da mijinta wata amarya ta ce na haƙura da mijina saboda kishin uwar gidansa sai mai tambaya ya ce mata me ya kai ki haka yar uwa me yasa kika hakura da mijin naki sai ta ce na yanke wannan hukunci ne saboda shi ne daidai kana ji na tunda yake zuwa wajena, ban taba jin ya kushe uwar gidansa ba tun daga nan na sa kokwantuwa a wurin amma da yake Allah ya yi dole na yi shekara ɗaya a dafe shin uwar gidansa kuna faɗa ne ko asiri take shin uwar gidansa suna faɗa ne ko asiri take shi mai tambayar yake tambayar matan sai ta ce subhanallahi a'a ba ta ko ɗaya a hasali ma yar uwa ta ɗauke ni kokan wato kun ji fa uwar gidan ina jin ta fara amfani da irin makamin na ne makami na gari tunda an ce ta ɗauki abokiyar zaman nata kishiyar ta ta kanwa ko kuma yar uwa tana tana kama girmanta sosai mai tambaya ya ce to yaya aka yi ta ce ranar da na shiga gida tun a ranar ta fara samun yabo daga 'yan uwana saboda karramawa da ta yi musu mijina bai zo da abokai ba ɗaki na sai dai uwar gidansa rike da hannunsa tana rike da ledar amarci suka zauna ta gaida ni na amsa ta min ban gajiya to kun ji fa wace ce za ta iya a wannan mara ba kowace mace za ta iya yin wannan a wannan marar ba ta ce mijinta ya aure zai shiga ɗakin amarya irin ta raka shi taimaka da sabta ta hota basu amma ta rike abin da ya kawo leda irin ta yan kajin nan ne leda amarcin ko mm. ta taho da su ta je kuma ta raka shi kuma ta taho ta bar su kun ga wannan jihadi take yi wa kanta kuma tana neman wa kanta matsayi da mutunci gurin mai gidan sai naji tana cewa ango ni zan wuce bacci ina maka fatan fata na gari Allah ya zaunar da mu cikin aminci in ji fa wannan uwar gida ya amsa da amin sweetheart ya sake raka ta tun daga ranar a zatona makirci ne ashe tsantsan tsoron Allah ne da iya zama da kyautatawa ta ce har muka gama amarci ita ke mana komai bata bani girki ba har sai da na kwana biyu ta ce ranar da zai fita ofis sai na ce sai ka dawo ya fice abinsa wato ita idan zai ranar da zai fara fita ofis ta ce masa sai ya dawo in ji ita amaryar eh amma wai ita ranar girkin uwar gidan sai na ji ya ce zan fita sweetheart amarya zan fita ita uwar gida ya ce mata sweetheart ita kuma amarya ya ce amarya zan fita sai na ga wani sabon salo ta tsuguna ta sanya masa takalmi ta ce wallahi ka ɗauka yau ne aurensa ta ce wallahi ka ɗauka yau ne sa ko tana da matsayi wajen fashan na maza ta ɗauko wani turare sai da ya gauraye dukkan girman falon nan ta fesa masa ta sanya masa agogansa da yake girkin ta ne rike da jakarsa har wajen mota ita tana leƙen su ita kuma ta rike jakar ta raka shi ita ko wannan amarya tana taga tana leƙen su sai naga ta bude masa bakin mota ina da san za ta dawo ciki ne sai naga ta shige motar mai ta faɗi masa sai Allah mai taima sai Allah sai naga ya zagayo ya dagota ta yana sumbatar kuma tinta cikin farin ciki har ya bar harabar gidan tana daga masa hannu ta ce tsabar bakin ciki na shiga ɗaki na sake sakenta ina zan fara ga girman kai ya ya menene ta shiga ɗaki tana ganin ita ta ina za ta fara amma ina girman kai ya mata yawa kin san mata girman kai da isa suna ganin wai su ba su isa su yi mazajen su kaza da za su kama mm. su ba me shine suka zauna idan da kishiya sai mm, kishiya ta zo ita in ta ajiye komai ta kama mijinta da tarayya da me sai kika ta zo ta fita an yi gaba an mata nisa jirgin ya tashi da ita ita kuma an bata a kasa ta zama bora ba abin da aka koyar da ni banda shan maganin mata da aka yi min oza ta tamkar yan mai ganye haka ne gaskiya domin kin san fa shi wannan shaye-shayen maganin matan hajja badi'a mm. akwai maganin mata akwai muna magani wani zaka sha zaka ji a jikinka amma dukkan magani idan baka hada da irin wannan kisoshin ba da ladabin da biyayyar da hakurin tufa ba inda za shi. A ba zai ce. gane abin da nake nufi? yauwa Amma kina takar ma ai dole in mallaki miji, dole in kama miji na sha magani ne ban bangam. To idan kika yi wannan makin kin yi aikin banza. Saboda ita wacce da take tare take kisa hankalin mijinki fa yana kanta ke ko idan kika sha ba abin da zai ji idan ma ya je wani abu ya ji to fa daga wannan ya wuce ke ko wannan koyaushe yana samun nutsuwa a gare ta yana samun kwanciyar hankali kin ga anan hankalinsa zai fi karkatuwa ta fito falo da zan yi wani kamshi falo ya doke na har sai da rufe ido ina shaka ta ce da ta fito falo da yamma wani kamshi ya doki hancinta har sai da ta rufe ido tana shaka ba komai a falon sai jerin abinci tankar gidan biki sai na ji tsayuwar motarsa sai ji na yaranta suna cewa abba oyo sai ga uwar biye da su cikin shiga ta ɗeba hankali da ƙamshi. suka yi waje yaran suka tafi da gudu suka rungume abban suna dariya ye mun riga mun yi riga momi zuwa gun abba sai na ga wani abin mamaki tamkar yarinya ta tsaya ta riƙe kafaɗa dole tana shagwaba sun riga ta. tsabar bakin ciki ban san sanda na cewa wuya kawai ba <laughs> ban san ashe ni cewa wuyar ba ba wani salon shakuwa ne ta ce sai na ga ya sauke mi'ad alkawari yarinyar hannunsa ya zo ya rungume ta yana ba cewa sori momi tare da yaran suka hau cewa sori momi cikin yaren yaren ta in ji yaran nasirin aikin riga mu ranar ya ce aikin riga mu rannan sai suka yi dariya suka ɗauko jakar da kular mai suka ɗauko jakar da kular abincin da ya fita da shi suka yi cikin gida ne maza na koma na zauna sai gashi ya ce a'a my love babu welcome ashe kina falo ya ce min sai na yi kicin kicin na ce you are welcome ya amsa ya ce thank you yana murmushi suka shige yaron kuma suka yi ɗakin su tunda ba islamiya haka rayuwa ke tafiya tamkarni ce uwar gidansa haka suke wankin ita kuma ita ce amaryar saboda yadda ake ɗauki take ake tarairaya suke abubuwan su haka suke wankin kaya cikin oga ya watsa mata kumfa ta rama su ta tsere-tsere a gida abin da ake nufi wankin kayan ciki kamar irin dan singiletin mai mm, gida da dan gajeren wando da sauransu ni ko kullun laba abin windo tamkar tsaka ci gaba mai tambaya ya yi tattaki zuwa mijin ya ce sai ya ji ya ji kwakwaf yalla bai ko me yasa amaryarka ta gagara zama da uwar gida shin ya uwar gidan take gare ni ya ce ita wani bangare ne daga ya uwar gidan take gare ka sai mai gidan ya murmushi ya ce ita wani bangare ne daga cikin jikina na kan rasa duk farin ciki in na yi nisa da ita in takaita maka ya aljanna ce ya ce uwar gidana mai addini ce mai kyauta ce mai tsoron allah ce ta mai da gidana tamkar filin farin ciki ba ta fushi da ni tana gode mini akan komai takan damu da damuwata tana haƙuri da farin cikinta saboda nawa takan yi wasa da ni ba ta hangen wani gida akan nata ba ta shiga banza in za mu unguwa Kwalliyar ta ne kadai wa ina da laifi dan na so ta mai yawa mai tambaya a'a to kana da wannan matar wa ya aike ka ƙarin aure tunda bata gaza maka yi maka komai ba karin aure bai nufin gazawa yana cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin kaddara kuma ranki sai mai tambaya ce to bari in je in ci kuma magana in ji mai uwar gidan za ta ce sarkin jin kwakwafi sai ya tafi ranki daɗe me yayi sirrinki na riƙe gidanki sai ta murmushi ta ce haƙuri da roƙon taimakon Allah ko yaushe da tarbiyyar iyayena haƙuri ita ce duk sanda mijina ya ɓata min idan na tsaya na kan zana na fitar da numfashi tare da cewa a uzi billahi mina shaidanar rajim daga nan sai na tana bautar Allah nake sai na zarce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce jarumi shine mai haƙuri lokacin fushi sai in ci gaba da roƙon Allah ta ce ban taɓa sujjada ba tare da na nemi taimakon Allah cikin aure na ba ta ce nakan roƙi Allah sabunta sanda mijina ke min sallar dare walaha karatun Alƙur'ani ta ce dukkan nasara ana samunta a sadaka kyautata wa iyaye to yanzu abin da isa kin na kawo wannan bayanin hmm. saboda wannan hakurin da nake kin ga ta ce da jigon duk da ana wannan abin jigon zamanta a gidan aure hakuri ba ta taba ganin laifin mijinta kuma takan yi hakuri ta take kin san shi na namiji duk sa duk ɗauki hankalinsa duk wani sa da abinsa in inda kina hakuri da shi yau kina dannewa kina kokarin kyautata masa to wallahi zai kokari ya zubar kuma za a dawo a daidaita kuma zai dawo tafin hannunki a fatan yan uwana sun ji wannan nasiha kuma za su yi koyi da wannan matar a bar birgewa Allah ya sa mu dace yawwa to yan uwana mata gashi lokacin azumi ya gabato saboda haka nake kira a gare ku da ma duk wasu masu hali akan taimakawa marasa shi saboda gaskiya a wannan mara akwai wanda idan kuka ji halin da suke ciki sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. akwai marayu akwai kuma uwan marayu akwai wacce aka mutu aka batta da 'ya'ya tana nan tana buƙatar taimako mm. maƙotanku ne makotanku ne a kusa ne ko a nesa idan har kin san kina da makociya wacce ke cikin wani hali ya kamata ki nusar da mijinki mm. wani wance tana cikin wani hali ko gidanmu na uku daga mu ko daga hagun mu ko daga damun mu ka san me gidan yaran su ka kuma da tun kafin ya rasu ba su da komai ba su yayin da za su in ka kalle su 'ya'yansu ma kullum cikin tsimma suke yawo ya kamata a tallafa musu idan ya tsaya ya karatun ta su zai ce me ya kamata a yi musu idan mai hali ne zai iya ba su danyen abinci da kayan cefa ne ko geran nan ya ɗauka ya bada ita ta sayin za ta ta sarrafa shi idan kuma ya ga zai ce to ki sa musu kwano ki linki ringa zuba abinci mm. ko da na ce mutum ɗaya ne aka kai musu dai ai an rage musu daidai karfin mutum daidai yanda za a yi a wannan lokaci aka ce mafi yawancin mutane suna cikin masifar talauci ko abincin sauro ba su da shi da azumi babu babban masifa ga mai azumi kuma mai iyali irin a ce azumi ya zo ba shi da abin da zai ciyar da iyalinsa ba batun kayan sallah wa wallahi azun wasu ba su yin sauri saboda rashin abin da za su ci ba san haka masu iyali suke ji ba sai wani azumi da na samu matsalar kwana biyu rak na rashin abinci na tausaya waɗanda suke azumi ba tare da abinci ba ya kamata mu dubi girman Allah don martaba da matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu kalli bukatun da ke kusa da mu mu kyautata musu a wannan wata mai zuwa na ramadan wallahi sai mun ga buɗi a cikin rayuwar mu. na san mutumin da yake shaida min cewar azumin da ya gabata ba su taɓa sahur ba shi da iyalinsa saboda musibar babu ta abinci na san matar da bayan an sha ruwa take fita yawon bara ita da marayunta su uku suna neman abin da za su yi sauri saboda masifa na san mutumin da wata rana sai ya kai sai ya kai takwas bai ci abinci ba sai dai ruwa ko koko baya ci sai iyalinsa sun koshi Dukkansu, kuma a cikin garin a nan suke kuma jama'a da yawa sun san makamantan irinsu duk mutumin da ke wannan yanayin rayuwar ko an yi kiran sallah ba zai ji ba wani ma ko kana tafsiri ba zai samu nutsuwar saurare ba rayuwa ba ta da tabbas waɗannan talakawa da suke cikin masifa jarabta ce ubangiji ya yi musu babu mamaki idan muka agaza musu sai mu ma ubangiji ya agaza mana sai mu ma ubangiji ya dube mu da idan rahama yadda muke samar da farin ciki ga danginmu da iyalanmu to su ma mu tallafa musu mu samar musu da farin ciki a rayuwarsu wani fa daga shekara wani fa da ka shekara kana yi masa tafsiri wanda ka ba shi kwano uku na gero a je a yi kunu a gidansa ubangiji ya mu ikon duba na ƙasa da mu Allah ya ba mu ikon taimaka a duk wani wanda yake da hali yake da yanda zai yake da yanda zai ya ciyar Allah ubangiji ya ba su ya ba shi yanda zai ya ciyar kuma ya kula kuma ya taimaka marasa shi don albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ka ba mu yanda zamu yauwa aka ce bayani akan azumi muna roƙon Allah ya sadar da mu bayani akan azumi azumi a lugga shine kamewa a sharance shine kamewa daga barin ci ko sha da saduwa da iyali tun daga ketowa alfajir har zuwa faduwar rana da niyyar yin ibada rukunan azumi yin niyya kamewa daga ci ko sha da saduwa da iyali zaman lokacin yin azumi sunnonin azumi gaggauta buɗe baki jinkirta sahur addu'a yayin buɗe baki da yin sahur da jinkirta shi makaruhan azumi kaiwa matuƙa wajen kurkurar baki sumba womar da kallo na sha'awa tunani akan al'amuran saduwa shafa ko runguma ɗanɗana wani abu sanya tozali yin ƙaho abubuwan da suke ɓata azumi saduwa saduwa wani abu zuwa makoshin narkake fitar da maniyi ko maziyi da gangar saduwa ta hanyar tilasta ta hanyar tilastawa ci ko sha da tunanin sauran dare ci ko sha da mantuwa saduwar wani abu wanda ba narkake ba zuwa makoshi sai kuma aka ce ridda abubuwan da suke halas a azumi yin asuwaki sanya jiki da ruwa tafiya ta halas sanya magani wanda ya dace ta wani wani abu ga karamin yaro sai aka ce sanya turare abubuwan da aka yi rangwami haɗiyar yawu rinjaye ana nufin amai ko magwas rinjayen a rinjayen amai ko magwas rinjayen wani kwaro zuwa ga makoshi ƙurar kan hanya wayan gari da janaba aka ce kuma yin mafarki da rana sannan kuma kuna ji wannan kenan sai kuma a shi kansa bayanin azumin dama mun ce dama mun yi bayanin azumi sai aka ce ma'anar azumi shine kamewa daga sha'awar ciki wato cin abinci da kamewa daga sha'awar aura wato barin jima'i da dukkan abin da yake motsa sha'awa cikin a cikin yini baki daya da niyyar bauta Allah shine bauta wa Allah ta hanyar kamewa daga cin abinci da jima'i aka ce kuma abubuwa da azumi ya kunsa menene abubuwan da azumin ya kunsa azumi ya kunshi abubuwa guda uku abu na farko shine kamewa zuciya da ruhi dan adam da dukkan gabansa daga dukkan ƙetare da dokar Allah ketare dokar Allah ko taɓa haki ko mutuncin bayan Allah abu na biyu kamewa daga cin abinci da shan abin sha da kusantar iyali da dukkan abubuwan da suke karya azumi abu na uku an yi haka ne da niyyar ibada da neman kusanci zuwa ga Allah sai kuma aka ce saɓa wa kai haƙuri abin da ake so a yi lokacin azumi shine saba wa kai hakuri da ƙarfafawa zuciya wajen danna sha'awa da sauran da kuma danne wa zuciya yin saban Allah saba a mutum da kyautatawa da jin tausayin mabukata da talakawa saboda idan mutum ya ɗanɗani yunwa zuciyarsa za ta yi laushi ta karkata zuwa ga mabukata samun hutu a jikinsa da samun lafiya a cikin azumi ana nufin amfanin azumi da kuma abin da azumi yake koyarwa sai kuma na biyar azumi yana amfani wajen magance cututtukan fata dalili ko yana rage yawan ruwa a jikin jini daga nan sai ruwan ya ragu a cikin fata wanda hakan yakan kara a fatar garkuwa da karfin fada da kwayoyin cuta hmm. wanda ake iya dauka wanda ake iya dauka abubuwan da ke ciki na shida azumi hanya ce ta tarbiyyar da gabbai don akan kan bar don akan bar saɓan yin Allah da yawaita bauta Allah bakwai hanya ce ta tsarkake gaban ɗan adam daga mummuna daga munanan halaye sannan makaranta ce ta koyan jin tsoron Allah to yan uwana Allah ya sa mu dace ubangiji eh ga faɗakarwa kima ma na ga kaman kin ce kina tafi da wata faɗakarwa mm.